hada-hada da 'yan wasan kwallon kafa a duniya kuwa ƙungiyar kwallon kafa na Juventus da ke ƙasar Italy ta kammala sayan ɗan wasan kwallon kafa na Napoli mai suna Gonzalo Higuain ɗan shekara 28 a kan zunzurutun kuɗi euro miliyan 90 na tsawon shekaru hudu inda ya zamo ɗan wasa na uku mafi tsada a duniyar kwallon kafa a yanzu haka. Ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa na Real Madrid na kasar spain na zawarcin dan wasan tsakiya na psg mai suna marco barat a kan kudi euro miliyan 50 sai dai kungiyar ta psg ta ki amincewa bisa tayin da aka yi mata inda ita ma kungiyar ta psg take zawarcin dan wasan ac milan mai suna carlos barca dan shekara 29 ita ma barcelona na neman wannan dan wasa mai suna Carlos Baka daga kungiyar ta AC Milan. Kungiyoyin kwallon kafa na Arsenal da Roma da kuma kungiyar kwallon kafa na West Ham na zawarcin dan wasan baya mai suna Thomas Bamalin daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Huta lafiya.